Wannan nasarar na zuwa ne bayan amincewar gwamnatin Najeriya bisa ingancin amfani da fasahar 5G bayan gwaje-gwaje da shawarwari da aka yi kamar yadda ministan sadarwa Ali Isa Fantami ya yi ƙarin bayani. A wannan tsari na 5G wanda fasaha ce ta zamani wanda ci gaba ne akan 2G da 3G da 4G da zai bunƙasa harkar tsaro muke fata da ikon Allah kuma zai bunkasa tattalin arziki na ƙasa. To RCC ke da alhakin su duba wani kamfani ya cancanta wanne ne bai cancanta ba don a tabbatar da an yi adalci kuma ba a yi son kai ba sai aka zo da damun tsari na auctioning bisa ga yadda doka ta samar cewa duk wanda yake bukata ya zo ya bi ka'ida a ba wa kowane dan kasa kuma kowane kamfani daman ya zo ya faɗi abin da zai bayar har a duba wanne ne fi cancanta wanda hukuma za ta amfana da shi na Najeriya a bashi wannan. Lasisin da aka bayar da guda biyu ne kuma kamfanonin sadarwa uku ne wato MTN, Airtel da Mapap suka tsallake zuwa takarar cancantar shiga neman lasisin amma daga ƙarshe biyu daga ciki suka yi nasara. Farfesa Umar Garba Danbatta shine shugaban hukumar ta NCC. Kamfanoni guda biyu su suka yi nasara. Akwai kamfani wanda yake sabon shiga cikin wannan gasa da dama mun ba da wannan dama ana ce musu Mafab Communications Limited. Su suka zo kamar na ɗaya. Kuma sai kamfanin da an san shi MTN Nigeria PLC. Su kuma su suka zo na biyu. Kuɗin da aka samu za su kai kusan dala ta Amurka miliyan 273 da yan waɗansu abubuwa. Mafab za su biya wannan kuɗi haka ma kuma MTN miliyan su ma wannan kuɗin ba su biya an samu jimla kuɗi wajen miliyan 500 har da 30 shine abin da aka samar wa gwamnati ta ƙasar nan domin ta yi amfani da wannan cewa jama'a ƙasar nan aiki shugaban kamfanin sadarwa ta mafaf dr musbahu muhammad bashir ya yi ƙari da cewa 'yan najeriya za su ci moriyar wannan lasisin da suka samu za samu more data more coverage more security da kuma duk abubuwa na mara rayuwa za su samu a cikin wannan life tun da dama muna cikin industry din ba yau muke ba muna nan muna yi amma dai muna yi a gefe to yanzu ne muka tsunduma ciki ga baki daya kuma za mu za mu ba da namu contribution Aliyu Sa'idu Abubakar kwamishina da ke wakiltar Arewa maso gabashin Najeriya a hukumar ta NCC ya bayyana cewa akwai alfanu mai tarin yawa da wannan sabuwar fasaha ta zamani za ta yi wa al'ummar Najeriya musamman yankin Arewa da ke fama da matsalar tsaro babban amfanun da mu zai mana a yanzu mu mutanen arewa maso gabas da arewa maso yamma na magana fannin tsaro shine babban murnan da rami da wannan abu in Allah ya yarda wannan 5G zai taimaka kwarai da gaske majami'an tsaron mu da hukumomin security da sauransu yadda za su dakule wayannan ta'addancin da ake yi a arewa da kuma ko ina a Najeriya dan haka yana da ɗaya daga cikin manya-manyan alkhairi da za mu samu a 2022 in wannan 5G din ya zo into existence Ana sa ran wannan sabuwar fasaha ta 5G za ta soma aiki daga sabuwar shekara ta 2022 mai kamawa a Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.